zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba Malam Umar Hashim, wannan damar da Allah ya baka, ba kowa Allah yake bawa ba. sai wanda Allah ya zaɓa kaga wannan kujerar da muke buƙatar ka tsaya akwai mutane da bamu san adadinsu ba da suke neman a ba su dama amma Allah bai ba su wannan damar ba sai zaɓe ka kai ɗaya tilo ice wannan umar hashim nake so ya zama ka san me ja maka wannan kyakkyawar zuciyarka farar aniyarka jajircewarka akan gaskiya da amana sannan kuma ga shaida da al'umma suka yi masa ta ƙaunar annan muhammad sallallahu alaihi wasallam suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi Muna gabatar muku da sabon kamfaninmu na magunguna mai suna Lilong Nigeria, wanda magungunansa ba su da side effect ko kuma cutarwa a jikin ɗan adam, sai dai su ƙara maka lafiya. Bayan haka, muna da kayayyaki na motsa jiki wanda za su ƙara maka lafiya ba tare da kaje kayi gudu ba ko kuma kaje filin ƙwallo ba. Wannan shine Noni Berry. yana maganin ciwon mantuwa sannan kuma yana maganin ciwon kansa bugu da ƙari yana maganin malaria za ku samu noni berry a lilon nigeria hydrogen rich water flask yana creating natural insulin musamman ga masu ciwon siga sannan idan mutum yana so ya rage kiba ko maiko a jikinsa idan ka yi amfani da wannan flask ɗin insha Allahu za ka rage sannan idan kana amfani da wannan flask ɗin ba ka buƙatar ka je ka sha wani energy drink ko wani abu wanda zai ƙara maka ƙarfi ko kuzari za ku iya samun sa a lilon Nigeria. King Smart Candy yana ƙara lafiya da kuzari sannan kuma yana maganin ciwon baya da ciwon ƙoda. Bugu da ƙari kuma mata za su iya amfani da shi don maganin sanyi. Ana iya samun sa a lilon Nigeria. Black Suya Veins Powder yana maganin ciwon siga da maiko sannan kuma yana maganin matsalolin hanji ga mai bukatarsa sai ya same mu a Lilong Nigeria yawwa wannan shine energy room idan ka shiga ciki ka zauna na tsawon minti ashirin daidai yake da tsawon gudun kilomita goma sannan idan ka shiga ka zauna na tsawon minti ashirin daidai yake da massage wato tausa ta tsawon minti talatin a jikin ɗan adam sannan akwai na maza akwai na mata akwai wanda mace da namiji za shiga ko mata da miji duk za su iya shiga sannan za ka iya zuwa ka shiga a lilon Najeriya sannan akwai na sayarwa a kamfanin lilon Najeriya. Domin ƙarin bayani sai ku same mu a adireshin mu na lilon Najeriya number 72B kan titin Amadu bellaway daura da Crescent Primary School. kuma ku kira wannan lamba da take jikin talabijin ɗinku domin ƙarin bayani. Lilong Nigeria sai kun zo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Dr. Sabir Ahmad Sulaiman Ibrahim, shugaban cibiyar Sabir Arruqya Islamic Center. Ina al'umman Najeriya, wannan cibiya mai albarka ta zo muku da ingantattun magunguna waɗanda suka shafi ɓangaren sihiri da kuma shafin aljanu da cututtukan da ba a gano su ba da kuma wato cutar ɓarin jiki wacce bata tsananta ba. Mun samu muku wannan magunguna ne tare da zurfafa bincike a cikin alkur'ani mai girma. Sannan wannan cibiya tamu tana nan a garin Kano a Tarano Local Government. A cikin unguwar Karkasara babban layi gidan Malam Ahmad Ibrahim Suleiman. Bayan haka za ku iya samun mu akan lambobin mu kamar haka. Sifili bakwai sifili uku tara biyu ɗaya shida tara sifili tara. ko kuma sifili takwas sifili biyu biyu biyar tara takwas hudu tara hudu kamar yadda kuka sani Allah bai saukar da cuta ba sai da ya saukar da maganinta. Sannan duk mutumin da ya yi yaƙinin Allah ne ke warkarwa kuma ya karɓi maganinmu to Allah subhanahu wa ta'ala zai warkar da shi da ikon Allah. Ana kawo mana mara lafiya mu duba shi. Sannan duk inda mara lafiya yake muna zuwa mu duba shi. kuma duk wanda yake buƙatar maganin mu za mu kai masa a duk inda yake ku dai ku tuntube mu akan nambobin wayar mu dan Allah dan Allah ku yi hakuri kar ku cutar da ni kar ku cutar da iyalina in ma wani abu kuke bukata zan ba ku kai ba kuɗin ka muka zo ne baba kuma mu ba 'yan fashi ba ne haya kilas ne a takaice turo mu aka mu kashe ka ko nawa aka ba ku ni na yi muku alƙawarin zan ninka muku ba ka da abin da zaka ba mu dan haka mu ba ma cin amana a yakin mu abin da muka zo yi shi zabi bayyana inda za mu same ta mu kama ta shi kadai ne zai cire ka daga matsalar da zaka shiga a kotu sun tabbatar wa da duniya abin da suka aikata tunanin da nake ta yi kenan wallahi yalla ban santa sha sha sha me fada da ikon Allah ni kuma zan yi maganin shegiyar da ta shiga cikin hurumi na wannan wani rashin tunani ne albishir na kawo maka cewa ƙarshen siyasa ka ta zo in ban da wauta da rashin sanin menene siyasa ne karariya to ta faɗa na san ba banza ta bashi ba wallahi deviate from the original accept norm is uplifting themselves the clan of the law sako idan kina buƙatar abinci ki yi sabshin magana su kawo miki ki wanka ki kwanta ki huta so kuke ku jawo mu hukumar ma abun magana a cikin gari consider is done you can go permission to go sir ka yadda da abin da ya zo da shi a wilo ka rabu shi da bata mana lokaci mu bata mana lokaci kai yanzu ka zaɓi mutuwar kan mace dokar aikin ce haka wani baya iya sawa wani hannu ke kike da hakkin da zaki sa hannu Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. 747 Media Services will brought you the blockbuster web series 2023. Producer Isa Bawadoro and directed by Amina Arahus 747. Duk take-taken wani rahin mutunci da kuke da wani yawo-yawo da kuke a garin nan muna kallon ku kar kar ka bari a je office. Ranar ban ba ku cin hanci ke. Eh man a to wani abu ne sabo? Sunana ASP Ima. Sai ya da dan Allah dan Allah miki baya hakuri dan Allah. sai ku subscribing ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna 747 Media TV a nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku duk ranar Alhamis misalin